ya rubuta muƙaddima mai tsawo kuma mai matukar kima a ilmance a farkon wannan littafi ya rubuta muƙaddima mai tsawo kwarai kuma take da kima a ilmance a farkon littafin tanawala fiha ahamiyata ma'rifati du'afa'i wanda a ciki yayi magana akan muhimmancin san mazaje wanda suke ba'ifai a wurin riwaya na kama application ya samu muhimmancin mazaje wanda suke da'ifai muhimmancin sanin mazaje wanda suke da'ifai a wurin riwaya wa jawazul jarh da kuma halasci bayani akan halascin aljarh wa ta'di wa bayyana at tadqiq fi akhd al ahadith da kuma bayani akan wajabcin bi a hankali da yin taka tsantsan da zurfafa bincike kafin karban hadisai wajtihadis sahaba ya bayyana kuma kokarin da sahabbai suka yi fi hifdhis sunani wajen kiyaye sunnonin manzon Allah sallallahu Wasu Alihim, wa rijal da yadda suka fara tambaya akan mazaje. wa ba'a da zalika man salaka maslaka sahaba sannan ya ambaci mutane wanda suka bi tafarkin sahabbai min at-tabi'ina daga cikin tabi'ai wal atba da kuma na bayansu waɗanda suka bi bayansu a wajen wato a wajen mataki sahabbai tabi'ai atba'u tabi'ina wa man talahum min a'immatil muhaddithina shi kawai wannan tunda an samu wannan da wanda suke na bayansu daga cikin limaman malaman hadisi wa zakara asara wa makanata kullin min az-zuhri ya ambaci kuma daraja da matsayin kowanne daga cikin malaman da za a ambata kama al-imam Muhammad ibn Shahab az-Zuhri matsayinsa a cikin ilimin hadisi wa malikin da alimamu malik ibn anas wa shu'ba bin al-hajjaj da shu'ba wa sufyan al da malam sufyan ibnu sa'id al wa yahya ibn sa'id al wa abdulrahman bin mahdi wa ahmada bin hambal wa yahya ibn ma'in wa ali ibn al-madini wal bukhari wa tabaqati wannan malaman gaba ɗayan su ya ambace su da irin darajar da Allah ya ba su a cikin ilimi da kokarin da suka yi wajen tantance ilimi da kuma su da ire-irensu thumma zakara anwa al-majruhin min sannan ya ambaci nau'o'in mazaje masu rauni waɗanda aka soke su a cikin hadisi faj'alahum ishirina nau'an. ya raba su zuwa gida ashirin. Wahum, su sune azzanadika zanadiqa as-salihun al-wadda'un al-wadda'un al-kadhdhabun al lil-muluki wal-akabiri wal-aghrad al ahlul ghafla al-mukhtalitun man haddasa bi hadithin laysa min hadithihi man kana yakrib wa la ya'lamu annahu yakdhib man haddatha an shuyukhin lam yasma'ahum lam bi kutubin sahiha من يقلب الأخبار ويسوي الأسانيد من رأى شيخا وسمعه لكنه حدث بعد موته بحديث لم يحفظه عنه من غير تدليس من ذهبت كتبه ولم يكن تام الحب من كفر خطأه من امتحن بوراق أو ابن سوء يضو عليه الحديث من لم يرجع عما أدخل عليه من الحديث مع علمه بذلك من أخطأ ثم علم فلم يرجع عن خطئه المعلن بالفسق والصفه المدلسون المبتدئه kaji jeren giya ta nau'i nau'i guda ashirin a wurin ibnu hibbana na mutanen da ba a karban su waɗanda suke da rauni a cikin hadisai na farko ya ce akwai azzanadika su ne waɗannan batattu waɗanda suka shigo cikin musulunci alhalin zukatansu ba su imani ba sun zo ne kawai don su rikita addini galibin su mutanen farisa ne wanda suke jin baƙin cikin yadda musulunci ya karya tukulli makafircinsu akwai kuma as-salihuna mutanen kirki nagartattu masu wa'azi masu tuba masu kwana a masallaci al-wadda'una kuma ko masu kera hadisan ƙarya suna ganin kera hadisan nan ma kaman wani aiki ne na lada suna amfani da su wajen wa'azi sannan kuma akwai al-wadda'una al akwai masu kera hadisai saboda kawai su makaryata ne inda suka zama za su yi ƙarya hadisi sannan akwai al-wadda'una al-mustarduna lil muluki wal akabir masu yin ƙarya don neman samun shiga a sarakuna da manyan gari wal agradil khassa ko wasu manufa na musamman kamar masu karya don goyon bayan mazhabinsu ko aƙidarsu ko fahimtarsu ko abin da suke goyon baya sai kuma ahlul ghafla mazuwa shirme waɗanda suke mashirmata a cikin ilimi ba su da kamun kai irin wanda ake bukata ga mai ilimi akwai al-muqtalitun waɗanda suka samu ruɗewa kwakwalwa saboda tsawon shekaru ko wani fitina ko bala'i ko hatsari ko tsufa ko wanda tafai, ko wani annoba sai kuma man haddasa bai hadisin laisa min hadisi wanda ya ba da wani hadisin da bai cikin hadisan shi wahami kenan sai kuma man kana kribu wala alamu annahu yakdib wanda ya karya a cikin hadisi ba da sanin shi ba man yuhaddithu an shekhin lam yasma'ahu bi kutubin sahiha wato mursalul khafi kenan wanda yake bada hadisi daga wani malami wanda bai ji daga littafi ingantacce ba man yuqallibul akhbara wa yusawwil asanid wanda suke ci mishi farawon hadisi kenan wanda yake rukirkita hadisai yana yana gyara isnadoji mar'a shaykhan wa sami'ahu wanda yake wani malami ya ji daga gare shi lakinnahu haddatha bada moti bi hadisin lam yafadhu anhu min ghairi tadlis amma sai bada wani hadisi da ya ji daga malamin da bai ji daga malamin ba amin ba tare da kuma yayin maguɗi ba man zahabat kutubu walam yakun tammal hil wanda littafin shi suka bata aka mai sata ko suka kone ko ruwa ya jika su kuma bai haddace abin da ke cikin su man kafura khata'u wanda ke da kuskure da yawa manumtihina bi warraqin wanda Allah ya jarabce shi da sakatare mai masa rubutu a wubin su'in ko da mara kirki ya zau alaihi hadith wanda yake saka mai hadisan da ba sa cikin nashi da an samu irin waɗannan mallam yarja an amma udkhila alaihi min alhadith ma ilmihi bidhalik wanda yake janye jiki daga abin da aka cusa mai na hadisin bayan kuma yana da ilimi akan cewa an cusa din amma yana ci man akhta'a thumma alima falam yarja an khata'i wanda ya kuskure ya gane kuskure ne amma ya doge akan kuskuren shi al-mu'linu bil fisqi mai bayyana ɓarna ta fasikanci saɓan Allah da wasafihi da kuma wauta almudallisun masu yin taddisanci wato masu yin magudi na a wurin isnadus almubtadi'a sai kuma yan bid'a wannan ul nau'i cikon na ashirin humul su ne wato masu wa'azin tirmi thumma ka’ada mawdu'an sun ma'aƙada mawdu'an tahta unwan sannan ya tsaya tattauna ƙarƙashin faɗansa cewa zikiru ajnasi ajnasin min ahadith thiqat la yajuz al-ihtijaj biha ya ambaci wato wasu nau'o'i na hadisan amintattu waɗanda bai halasta ai hujja da su ba wa zakara sittata jinasin ya ambaci kala shida irin su shazi irin su wato wanda aka samu wahami da ire-irensu وقد بين ابن حبان طريقته في تصنيف كتابه بقوله ابن حبان da kansa yayi bayani akan Salon da bi wajen rubuta littafin yake cewa wa innama numli asani man ifa muna kwararo sunayen waɗanda aka raunata ne min almuhaddithina daga cikin malaman hadisi wa takallama fihim al-a'immatu al-mardiyuna waɗanda malamai waɗanda aka yarda da su suke magana akan su wa nadhkuru ma yu'rafu min ansabihim wa asma'ihim kuma muna ambatan abinda aka sani na sunayensu da nasabarsu wa nadhkuru inda kulli shaykhin minhum man min hadithihi ma yustadallu bihi fi riwayati tilka zamu faɗi kuma kowane malamin faɗi hadisin shi da zai nuna irin wannan matsalar da muka ci tana da ita wa aqsudu fi dhikri asma'ihim al-mu'jam idh huwa ad'a lil muta'allimi ila hibbi zambu kuma jerengiyar huruful hijaiya wajen kawo sunayen domin wannan zai fi baiwa mai koyo saukin haddacewa wa an shaɗu da mubtadi fi wa'ai wanda yake sabon shiga shi ma zai fi jin nishaɗin rikewa wa ashalu inda da liman arabin, kuma wanda yake nema mai bincike haka zai fi mashi sauki kawai ya san inda zai ga sunan yuqaddimu ibn hibbana fi tarjamati al ansaba wa yadhkuru ba'da shuyukh sahibi at tarjama Ibn hibbana yakan gabatar yakan ambaci nasabar mutum sannan kuma sai ya bayyana malaman shi wa marrawa anhu min talamibi da kuma waɗanda suka ruwaito hadisi daga cikin ɗalibansa wa namudhajan min marwiyatihi dha'ifa da kuma misalai na hadisan shi masu rauni li bayani illati jarhihi dan ya bayyana hujjar da sa aka soke shi وينقل أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه بالأسانيد sannan yana cirato maganganun malaman jarhu wa ta'dil wanda suka gabace shi da isnadojin su kama yubdi ra'ayahu fi mu'dhami at-tarajum kama yadda kuma yake bayanin nashi ra'ayin a cikin da dama daga cikin tarjumomin wa yadhkuru adadahu fil amsal yakan ambaci kuma mutumin wani gari ne wani wa rubbama zakara aqidata sahibi tarjuma yakan ambaci aqidarsa musamman idan ta saba wa asalin aqida wadda kamar yana da irja'i ko qadari ne ko makamantansu wa min hadha al-ard yatabayyanu anna kitab ibn hibbana min al jalila fi hadha al-mawdu' daga wannan bayanin zaka gane cewa littafin ibn hibban littafi ne mai muhimmanci a wannan harka lakin lakinnahu yatashaddadu fil jarhi hatta annahu rubama jarraha da thiqat sai dai ana ganin yana da tsanani a wajen jar wani lokaci haikan soki wasu amintattu waɗanda amintattu ne sanannu to bi alkitabu bi tahqiqil ustad aziz alqadiri an nakshabandi fil matba'at aziziyya bi haidar abad a dakan fil hind an buga wannan tafi a ƙasar india a 1970 wanda ya dace da shekarar hijata ta 1390 wannan a ah, bayanin da ya kawo kenan a take game da tafin ibnu hibana shine kitabul majruhin ibnu hibana na da littafai ne guda biyu zaka iya cewa kaman wato abin nan ne wajhal umla kaman wato abin nan ne two sides of the same coin fuska biyu ce ta kwandala guda daya kitabul thiqat da kuma kitabul majruhin to wannan shine kitabul majruhin din wancan kitabul thiqat wannan na majruhina ana buga shi a cikin mujalladi kamar guda biyar a bugun da malamin ishara babu shakka ibnu hibbana yayi aiki na azo a gani a littafin nan ko malamai suna jinjina mashi kai, yadda yake littafin bai tsaraitu daga kurakurai ba kamar yadda na saura suke sai dai kurakuran da ake iddayin su ba haka suke ba su kai wannan zurfin ba ibnu hibbana da gaske ne ya ambaci wasu malamai a cikin athiqat kuma ya maimaita ambatansu a cikin addu'afa akwai bincike da aka yi a zamanance an samu wajen mutum 165 wanda sunan su ya maimaita a cikin tafan in Allah ya so zan zan muku printing daga baya sunayen su gaba daya da irin abin da ya ambata a kowane wuri in Allah ya so zuwa mako mai zuwa a tunan waɗannan malamai wasu su fiqat ne suna da wata wasu matsaloli waɗansu du'afa ne suna da inda ake karɓar riwayar ba wai mujarradin tanaqubi bane kawai ina fata mun gane saboda akwai dalilin da yasa yake ambatar mai riwaya ya maimaita shi a ɗayan littafin ko dai ya zama ya wasa shi bin nisbati ila ba'ad shuyukhi yaron tashi kuma bin nisbati ila ba'ad lil akhar mutum ne guda daya yayi riwaya daga wasu wannan riwayar da yayi daga suwa na karbabbiya ce wanda yayi daga suwa na kuma ba karbabbiya bace da haka in yazo sai ya ambace shi a cikin fiqat dan nuni zuwa ga waɗancan hadisan da ake karba sai kuma ya ambace shi a cikin du'afa dan nuni zuwa ga waɗanda ba a karba din haka nan yakan yi tawfiq liddin saboda karfin addini sai kuma ya talyin da da'af al yanda cewa mutumin kirki ne mai ibada da nagarta da gaskiya amma a wurin hadda yana da rauni yakan yi kuma tawfiq lil hibs wa tajrih lil bid'a ina fata mun fahimci ya faɗi nagartar shi saboda hadda amma kuma sai ya kawo shi a cikin du'afa saboda mene saboda bid'arsa sannan kuma yakan yi wani lokaci saboda ta'addudu asma'ir rawi mai ruwa yana da sunaye fiye da daya sai faɗi kowanne suna gwargwadon abin da ya bayyana gare shi wani lokaci kuma aka samu iltibas to a irin da ake samun kurakurai al-iltibas fil ism wani ne mutum daban sai ya tsammance shi wani wanda ba shi ba sai ya raunata shi maimakon maimakon wasaka shi ko ya wasaka shi maimakon raunatawa sannan a wani lokaci yakan yi haka dan yayi taraji ma'ana ijtihadin shi ya canza a can da ya ambace shi a cikin fiqat da gaske yana nufin fiqa ne sai kuma wata rana magana shi canza game da shi sai kuma ya ambace shi a cikin du'afa ko kuma aka san haka duk ana samu wannan insha Allah zan kokari yin mana printing waɗannan shafuka wanda suke bayyana irin waɗannan matsaloli da Ibn Hibana ya samu to wannan kuma ke nuni zuwa ga ba duk mutumin da Ibn Hibana ne ya ambata a cikin fiqat yake nufin shi kenan wannan mutumin kai tsaye hadisan shi duka za a karba ba ba kamar yadda idan bukhari ya fitar da hadisan mutum ko muslim ba ko mun gane har yanzu idan ibnu hibban ya ambaci mutum a cikin sikat wannan mutum har yanzu mahalli ne na bincike dan tantance mas'ala game da shi kamar yadda sa shekul albani suka bayyana haka wa min qablihi al-allamatul muallimi a cikin tanki cewa ibnu hibban amincewa da yake da mazaje tana da bukatan tantance mai yake nufi da su baya ga wannan littafin yana da kima kwarai da gaske yadda yake akwai mutanen da suka masa hujumi ba dan kankani ba musamman abin nan masu bin mazhabin Abu Hanifa saboda Ibn Hibbana yana da gaske wanda ya ma Abu Hanifa tarjuma wanda take ta ba sa haushi kwarai da gaske idan ka karanta ta a ce baka taba sanin Abu Hanifa ba sai a wannan tarjuma ko to kwandala ba za ka san shi kwandala ba za ka san Abu Hanifa ba da ya kawo sabon ya bayyana bai ce yace mutumi ne wanda bai da ilimi lakinnahu rajulun jadalun sai dai musu wa kana murjiyan yad'u ila al-irja kaza kaza ya ta kawo kuma maganganu da riwayoyi kuma sahihai wasun su sahihai daga malamai waɗanda suka soke shi suka suka yi Allah wadare da shi suka ce ina wanda suka yi murna da aka ce ya mutu har da Imam Malik ya tambayi wani cewa ina ne garinku yace gari kaza yace ana bin mazhabin Abu Hanifa garinku yace yace to garinku bai cancanci a zauna ma ya hukku baladu kuma an suka fi da wanda aka ce an yi mutuwa da su Sufyan ibn uyena aka ce Abu Hanifa ya mutu ya ce ku mai ku ji ga wani aka ji aka ce yana bacci ce ku da ku tashi ku gaya mushi wannan abin farin ciki ne ba za a bar shi ya tashi ba irin wannan ruwayoyi suna nan da yawa saboda malaman hadisi sun kyamaci mazhabin shi Eh, abin nan eh, Sufyan eh, Abdullahi dan Mubarak wanda dai yana karatu a gaban Abu Hanifa daga baya yazo yana karanta littafin Kitabur da ala Abi Hanifa baya fadan sunan shi sai ce qala rajul aka ce baka fadan sunan shi ce akrahu an adkura ismahu fil masjid ita kawo irin waɗannan riwayoyin masu daci to da haka Hanafiya ba sa san shi ina fata mun fahimta wannan matsala ce wata dabancan mun sha magana akan ta Allah ya gafarta musu gabaki daya wallahu ta'ala a'lam littafin muna da shi a nan makarantar mu jama'a har wajen kwafi uku in Allah ya so idan muka kai karshen bayani akan littafin nan zamu zamu kokari mu wata na kawai zama zamu je cikin library ne kawai mai ta ganin su ga wanda bai saba ganin su ba sai ya gani ranar insha Allah duk da ana ta ambata cewa akwai kaza akwai kaza na san dai akwai karancin kulawa da cewa ba za a je a karanta din ko sauransu kuma idan ma ba za ka iya samu ka karanta ba za ka iya zuwa ainihin wato ka yi downloading ɗinsa daga cikin abin nan ɗinka a cikin handset ɗinka pdf copy ko makamantansu wanda ɗaya suke da waɗannan na al'ada ɗin bambanci suka wannan lantarki wannan kuma na gargajiya ne wallahu ta'ala ma da yake sanata 35 wa ce. shekara ta ɗari wato azhabi kenan shekara ta ɗari. biyu da talatin da biyar bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa fiha alzama nasara bi labsi asali wa khussu a wannan shekara ne al-khalifa al-mutawakkil ya tirsa sama kiristoci wanda suke zaune a kasar Bagadaza da kewayenta cewa lalle lalle su dinga sanya sutura al-asali mai ruwan zuma shine abin da muke ce muku mai ruwan kasa brown cewa dubba na sare to uniform ɗin shi suturar shi da za a gan shi da ita dole ta zama brown wa bi, aka ce kuma su kaɗai za su saka kada musulmi ya saka irin wannan tafa don a dinga gane su a cikin mutane wa fiya tufiya ishaq na ibrahim al abu muhammadin nadimu a wannan shekara ne kuma har ila yau wani babban shahararren mai rera waka da kiɗa. masanin kiɗa da waƙa a wancan zamani shine ishaq bin ibrahim al-mausiri ya rasu ana mashi alkunya da abu muhammadin nadiyin kana ra'asan fi sina'atil adabi wal musiqa ya kasance jagora ne a wajen sanin adabi da kaɗe-kaɗe adiban kuma mawaƙi aliman masani akhbariyan masanin labarai da kissoshi sha'iran mere mai yin waka muhsinan wanda yake mai kirki kathiran fada'i mai falaloli da yawa ya samu falala da yawa ta ilimi da kwarewa da kyauta da sadaka da makamantansu sami amin malikin wa hushemin wa jama'a ya ci karatu a imam malik da hushem da wasu amma sai dai shi bai da riwaya ya shagarci da kaɗa kaɗan da ne kawai suka cinye mai lokaci bai karantar da addini ba wa asha khamsan wa samanina sanata ya rayu shekara 85 wa kana nafiqa suq inda al-khulafa'i al-abbasiyya ya kasance dan lele aka ce nafiqa suq shine abinda ake yayi asali nafiq mai hura as-suq abin nan qahu kinaya ne akan mutumin da ake yayin shi ko abin abinda ake yayin shi ko wanda kowa yake so wanda ake sauraron sa ya kasance dan yayi ne a gun halifufin abbasiya tun daga kan tun daga kan Harun rashid har zuwa kan wannan mutawakkil dukansu a jere haka kowanne yakan zauna da shi ya saurari kiɗan shi ya mishi kyauta yi tafiye-tafiye da shi da sauransu suna jin maganarsa suna girmama shi yu'addu minal ajwad ana kirga shi daga cikin mutane masu kyauta Allah ya mishi baiwar kyauta ya samu dukiya da yawa amma duka ya almubazarta da ita wajen kyauta an ba shi gidaje da ababen hawa da bayi da dukiya amma duka ya ya, ya banzartar da ita ya kyauta da ita wasaqahu ibrahimul harbi ibrahim al ya ce thiqa ne Wafiya fiya ishaq ibn ibrahim ibn mus'ab al-khuzai al-amir ibn ammi tahir ibn husayn sai kuma wani ɗaya daga cikin sarakuna shine ishaq ibn ibrahim ibn mus'ab al-khuzai al-amir ibn ammi tahir ibn husayn kazin ɗin a gwamnan bagadaza a ƙwahir ibn hussein sirikin ma'amun ɗan waliya bagdada aksara min 20 a sanatan shi ma wannan yi mulki a bagadad shekara fiye da ashirin. wa kana samma sahibul jisr ana ce mashi sahibul jisir saboda gidan shi ke kusa da gada gari wadda ta hada garin da wajen shi wa kana sariman ya kasance mutum ne tsayayye sa'isan kuma wanda ya ke jagoranci haziman wanda yake mai kwazo wa huwa alladhi kana yatlubul fuqaha wa yamtani wa yamtahinuhum bi amri al shine da aka ba shi aikin ya dinga nemo hali eh, fuqaha malamai kenan ya dinga nemo su ɗaya bayan ɗaya yana zaurar da su yana musu jarabawa mata fi akhir sana ma'mun yasa shi ya dinga musu jarabawa akan matsala ta khalqul qur'an ya mutu a ƙarshen shekara ta wannan shekara ta 235 eh, wa fiha surayj ibn Yunusa, al-baghdadi abul harith al-jammal al-abid ahadu a immatil hadith sami'a isma'il ibn ja'farin wa tabaqati wa wa tabaqata wa huwa alladhi ra'a rabbal izzati wannan kuma yace suraij ibn yunus ibn ibrahim marwazi suraij dan yunus dan ibrahima al-marwazi al-baghdadi mutumin garin bagdaza abul harith al-jammal baban harith wanda yake aljammal mai harkar sai da raƙuma al'abid wanda yake sananne wajen bauta Allah ahadu a immatar hadith ɗaya daga cikin imaman hadithi wanda bukhari da muslim da limamun nasa'i duka sun riwa daga gare shi bukhari ya riwa daga gare shi ne bi wasita amma muslim wannan malaminsa ne daga cikin malaman shi haka limamun nasa'i wa huwa allazi ra'a rabbal izzati fil manam akwai wani mafarki da ya cewa ya ga Allah subhanahu wataala har aka Allah subhanahu wataala ya mushi magana magana kisa tana nan doguwa a cikin sirru alamin nubala da isnadi tabbatacce daga gare shi cewa ya ga Allah mafarki shi saka jiya bata nan wa huwa alladhi ra'a rabbal izzati fil manam wa fiha shayban ibn farrukh al ubli min kibar shuyukh wa thiqatihi rawa an jarir ibn hazim wa tabaqatihi قال عبدان كان عنده خمسون ألف حديث قلت وهو شيبان بن أبي شيبة يتي وفيها شيبان بن فروخ سيكما شيبان ابن فروخ الأبلي ما لا يتي من كبار الشيوخ وثقاته daga cikin manyan malamai kuma amintattu rawa an jarir bin hazim wa tabaqati ya da riwaya daga jarir ibn hazim da sa'o'insa قال عبدان مالك عبدان يجي كان عنده خمسون ألف حديث هنا ده حديثي قد دبو همسون قلت مالك ذهب يجي هو شيبان بن أبي شيبة شيكي من شيبان دنجدن أبو شيبة أبو شيبة دن الكنين بابن شنوانا فروخ الأبلي وفيها أبو بكر بن أبي شيبة وهو الإمام أحد الأعلام عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي صاحب التصانيف الكبار توفي في المحرم وله بدء وسبعون سنة سمع من شريك فمن بعده مالك يتكما وانا شكرا الله يرسوا وببا مالك أبو بكر ابن أبي شيبة wanda ɗaya daga cikin limamai ne manya mashahure al'imamu ahadul alam ɗaya daga cikin tutocin ilimi abdullahi ibn muhammad bin abisheba abdullahi dan muhammad ɗan abu shaiba abu shaiba shine ibrahim bin usman al-absi al-kufi mutumin ƙasar kufa sahibu tasadif al-kibar wanda yake da manya-manyan littattafai akwai al-musnad nashi akwai musannaf na ibnu abi shaiba wanda ga yanan bugu wajen mujalladi 35 akwai kuma tafsir nashi ha wanda ake buga shi ma a cikin mujalladi 25 su ne nufi da attasaniful kibar banda ƙanana kananan juz'ai babban malami ne daga cikin manyan malamai malam ya ci gaba da cewa tufiya fil muharram malam abubakar ibnu abi shayba ya rasu a watan muharram walahu bid'un wa sab'una sana ya rasu shekara shi 70 da wani abu sami'a min sharikin man ba'du yana da riwaya daga sharik da na bayansa ya rasu kamar yadda aka ambata amma ko na farko takwas ko bakwai ga watan muharram Allah ya mushi rasuwa a wannan shekara ta 235 Allah ubangiji ya gafarta masa Malamin ya ci gaba da cewa qala abu zur'a ma ra'aitu ahfaza minhu abu zur'a yace ban taba ganin wanda ya kai shi karfin hadda ba wa qala abu ubayd intaha ilmu alhadith ila arba'ati ilmin hadith ya tike akan mutane hudu abu bakr ibn abi shayba bakr dan abu shayba wa huwa asraduhum lahu ya fi kowa saurin iya kwararo hadisai wa ibn ma'inin da kuma haya ibn ma'in wa huwa ahfazuhum lahu ya fi kowa kwanduwa hadda wa ibn al-mahdi da kuma ibn al-madini da al-imamu abdullahi bin al-madini wa huwa alamu hundi ya fi kowa sanin hadisi shi kuma tsabar ilimi wa ahmad ibn hanbal wa huwa afqahu fi shi kuma ya fi kowa zurfin fikihu a cikinsu. wannan guda hudu dukkaninsu a ne sauyin juna ne a wajen shekaru wajen haihuwa wajen hadda wajen irin malamansu wajen zamanin karantarwarsu dukansu waɗannan isa kaɗan rawiya amur ɗan hambaliya ya ɗan ma'inu abdullahi ɗan uh, aliyu ɗan madini abubakar ibn abi sheba duka sa'o'in juna ne lokaci guda suka rayu kuma a ƙasa guda dukansu mutanen ƙasar iraki ne anan suka rayu allah ya gafarta musu qala salihu jazara ahfadu man ra'aitu inda al-muzakarati Abubakar ibn Abi Shayba yace mafi girman wanda na gani a gurin muzakara shine Abubakar dan gidan Abu Shayba wa qala Nattawi Nattawi yake cewa lamma kadima Abubakar ibn Abi Shayba Baghdad fi ayyam al-mutawakkil hadaru majlisahu bi 30000 yayin da Abubakar dan gidan Abu Shayba ya zo kasar Bagadaza a zamanin mutawakkil daga Kufa kenan an kirga yayin majlisi na karatu na imla'i guda dubu talatin. kuma yana za ce kaset na kaza to ya yi majalisi sama da guda dubu talatin jama'a yana in layin hadiki kawai mala abubakar ɗan gidan abu sheba kenan ah, kamar yadda aka ba da labari yakan zauna a kasar kufa a cikin wata istuwana wata dirka a cikin masallacin kufa inda yake karantarwa wadda tana da tarihi ita wannan dirka haka yake zama ya wuna a wajen sai dai ɗalibai su tashi su bar shi su je su dawo shi baya tashi sai dai sallah ko wata bukatar dan adam nan yake wuni aka ce wannan dukkan ita ce mazaunin farko wanda ya fara karantawa a wajen shi ne Abdullahi dan Mas'ud daga cikin sahabbai kenan ne farkon malamin da ya zauna a wajen da Abdullahi dan Mas'ud ya rasu wanda ya gaji ta shine Alqama ibn al-Waqqas al-Layth bayan Alqama sai kuma Ibrahimun Nakhai haka dai zurriyatun ba'daha min ba'd bayan Ibrahim kuma sai Mansur ibn al-Mu'tamir daga Mansur da ya rasu shi kuma ya batta ga Sufyan bin sa'id al-thawri bayan sufyan kuma sai waki' bin al-jarrah bayan waki' kuma sai abubakar ibn abi shayba haka suke wani bayan wani kufazu ulama'u bayan wani bayan wani bayan abubakar ibn abi shayba kuma an ce mutayyin ya zauna shi ma ya karanta a wajen kafin a rusa masallacin a canza mishi tsari da sauransu waɗannan malamai ne jigajigai ga baki ɗayansu abubakar ɗan gida abu shaiba yana da ɗan uwa ɗan uwan shi guda biyu malamai dukansu akwai usman ibn abi shaiba wanda malami ne Habibi bai gaza shi ba shi malamin su bukhari ne yana da nashi musannaf musannaf na sorry yana da nashi musnad na na usman ibn abi shaiba sannan akwai kuma ɗan uwansu wanda yake asgharu minhuma sinnan wanda shi kuma ba'ifi ne shine alqasim kenan ibnu abi shaiba wannan ba'ifi ne ba shi da riwaya mai kyau amma dai shi ma malami ne daga cikinsu wannan jama'a wannan malami babban malami daga cikin malaman musulunci daga cikin limamai a imma wanda kusan a ce su imamun bukhari da ire-irensu sun jingina da waɗannan malamai ne wajen yin littattafansu domin sun rigayi su bukhari kuma su bukhari sun zauna sun karanci littattafan nasu a gunsu to daga cikin suka dinga tacewa domin shi littafin shi ba tacewa ya ba tattarawa ne kuma ya cika shi da ra'ayoyi na malamai daga cikin sahabbai da tabi'ai da malamansu ta fatoyin fikin sannan kuma akwai hadisai marfu'ai da yawa a to galibin hadisan marfu'ai din waɗanda suka inganta za ka tarar su bukhari da muslim su ruwaito su daga gare su ko ta wasu hanyoyi daban a cikin ashabul kutubu sita tirmidhi ne kawai bai ruwa da gare shi ba amma sauran duka ɗaliban shi ne kai tsaye wato bukhari da muslim da abu dawuda da nasa'i da ibnu majah kenan akhraja lahu sita illa tirmidhi tirmidhi ne kadai bai gamu da shi ya riwaya da gare shi ba Allah ubangiji ya gafarta mishi wa fiha ubaidullah ibn umar al-qawariri al-basri al-hafiz abu sa'id bi baghdad fi dhil hijja rawa an hammad ibn zaid wa tabaqati sai kuma ubaidullah ibn umar bin maisara kenan al-qawariri wannan ma malamin su bukhari da muslim da abu dawud da nasai su hudu din nan bukhari muslim abu dawud da nasa'i banda tirmidhi banda Ibn majah duk waɗannan guda hudu sun yi karatu daga gare shi shi ubaidullahi alqawariri babban malami ne daga cikin malamai mutumin ƙasar basra malam yace ana mashi alkunya da abu sa'id ya mutu a garin bagdad a ƙarshen shekara watan hijja. yana da riwaya daga hamadu ɗan zaid da tsararrakin hamadu dan zaid وفيها وقال صالح جزرا هو أعلم من رأيت بحديث أهل البصرة شيني مبي ilimi da na sani wanda na gani wanda ya fi kowa ilimi a cikin mutanen ƙasar basara ilimin hadisin ƙasar basara shi ma wannan ya da kisa wani mafarki nashi shahararre da yake ba da labari kamar da zahabi ya ambata a cikin sura alamin nubala cewa ya mafarki ya rasa sallah wata ne ya kasance baya rasa sallar isha a jami'i a dabi'a diyar da za a yi yana sallar isha a jami'i to wata rana sai ya yi wani bako dangin su daga ƙauye ya zo gare shi sai ya tsare shi har yi rasa sallar isha da ya tashi sai ta yawo cikin garin basara yana neman ina ne inda ba a yi sallah ba ya samu ya jami'i bai samu ba ko ina an gama sallah ne sai ya zo ya ba kanshi wata fatawa ce da an ce sallar jami'i tana gaba da ta mufradi so 27 sai sallar isha so 27 da ya kwanta bacci sai mafarki sai ya ga wata tawaga akan dawakai sun tsere mai sai ya tafi da gudu da gudu da gudu yana so ya kamo su kawai sai dokin ya fadi ko dokin ya rasa yadda zai ya kamo su yayye da zai kamo su ya rasa sai ga sai aka ce mishi wani da kake so kai ne ce ina so suke da aka ce ayya ai ba za ka riske su ba saboda me yake saboda sun yi sallar su ne a jami'i kai kuma kai kadai kai <laughs> wato ko da za ka yi haka din ba zai maka wani amfani ba ba zai maka wani amfani ba ka daga kai wannan asara Allah ka tsare wa wa fiha sanata 26 wa abul hudhayri al muhammad bin al-huzayl ibn abdullah al-basri shaykh al-mu'tazila wa ra'as al-bid'a wa lahu nahwu sana a wannan shekara wani babban dan bid'a ya rasu shine abul hudhayl al wanda aka fi sani da suna Muhammad ibn al-Huzayn ibn Abdullah al-Basri babban malamin Mu'tazila jagoran Mu'tazila ne ra'asul Mu'tazila wa ra'asul bid'a shekul Mu'tazila malamin Mu'tazila kuma jagora na bid'a ya rasu shekarar shi wajen 100 yana daga cikin munanan su kamar da aka faɗa yana daga masu magana da kan alƙawul fana'in na cewa da wuta da aljanna da ni'ima da azaba duka za su kare, da kuma inkarin sifatu ga baki ɗaya da inkarin kaddara Allah cewa Allah bai da kaddara da inkarin kidam na ilimin Allah cewa Allah bai da wani ilimi daga baya ne ya kirkire ilimi ya sa wa kanshi Allah bai da masaniya akan abin da bayi za su aikata sai in sun aikata duk waɗannan munana gida ka sani na mu'tazila yana da su kuma yana ya iya musu shi yake kare su babban malami ne wanda yake tattaunawa ya ta jidali ya ta rubuce rubuce ai ta musu da shi a cikin gari Allah ubangiji ya tsare mu kuma ya kasance daga cikin munanan halayen shi an san shi cewa ɗan giya yana shan giya yayi marisa yayi tambele haka za ka ba labari a cikin sura alamin dubala kuma har yana yana ana tuhumar shi da luwadi yana yana murawada ga mazaje dan wata rana ma ya taba shan giya yana cikin maye ya lallaba yana so ya ma wani yaro fyaɗe yaron ya ji mushi rauni da wata itaka a wuyan shi wanda ya tsaye yana jinyan wannan raunin yana cikin labarin shi ba wani mutumin kwarai ba ne wannan Allah Allah zai tsare mu eh, kawai don dai labari ne kawai labari amma ba ba irin babin shi ne wannan kar mu saurara a nan saboda lokaci yana canzawa sosai na'am sai ah, littafin usulul fiqh malam ibn al-juwayni yace al-ijtihad al-ijtihad kwazo da kokari wajen gano hukunci na shari'a wa amma al-ijtihad fa huwa badlu wus'i fi bulugh al-gharb wal in kana kamil al-alati fi al-ijtihad in ijtahada fi furui wa asaba falahu ajrani wa in ijtahada wa akhta'a falahu ajrun wahid ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى والله سبحانه أعلم ونشين كرشمتنا لتافة من زمان آه يتي وأما الاجتهاد هذا لي أبن لأيك يتي ما اجتهادي هو بذل الوسع شيني سكن قندوة ينقوازو mutum ya bada iya abin da zai iya fi bulogil garat wajen neman abin da yake nema wajen isa kan abin da yake nema wal mujtahidi shi mujtahidi wato malami da ya kai matsayin mujtahidi in kana kamilan alati in ya zama yana da cikakkiyar ala cikakkiyar cancanta qualification fil ijtihad wajen yin wannan aikin in ijtahada fil furu'i idan yayi kokari wajen gano hukunce hukunce rassa wa asaba kuma ya dace da daidai falahu ajrani ya da lada biyu ladan yin aikin shi na kokari da ladan dace shi wa in ijtahada wa akhta idan ko ya kokari sai ya kuskure mai daidai falahu ajrun wahid ya da lada guda ladan kokarin da yi wa minhum man qala wasu malamai suka ce kullu mustahidin fil furu'i musibun su suna ganin duk wanda yayi kokari a cikin furu'a to ya dace a ce kawai kamar da ake cewa ai eh, sabanin malamai rahama ne duk wanda ka dauka yayi masu irin wannan tunanin ne yake faɗa wala ya jizu an Ya ce amma dai bai halasta a ce kullum mujtahidin fil usulil kalamiyyati musibun bai halasta a ce wanda diye wani abu na kokarin gano wani hukunci a cikin aqidoji da ake magana a kansu a ce shi ma daidai ne wato wanda ya magana akan kudura akan irada akan kalamullahi ru'yatullahi akan eh, alwuquful mahshar akan al'arshi akan kaza ire-iren waɗannan a ƙa'idodin da suke magana a kansu shin mutum a nan ma idan ya yi magana sai ya kuskure zai samu lada za a sawaba kuskuren shi ya ce nan kan bai halasta a ci haka ba da annar zalika yi addi ila taswibi ahalin dalalati dan wannan zai jawo zuwa ga yadda da maganganun batattu minan nasara daga cikin kirista wal majusi da maguzawa wal kuffari da kafirai wal mulhidina da karkatattu in kuka lura bai magana akan yan bid'a na cikin gida ba domin a wurin shi tunda ash'ari ne kuma shi ma daga cikin manyan masanan ilmul kalam ibnu juwayni kamar da aka ambata ba su ɗaya ba su biyu ba yana ganin dacewar tattaunawa irin wanda suke mun karanta a cikin tafin al-istiqama na ibnu taymiya cewa kuskure a cikin mas'ala ta aqida da malami zai bai sa a kafirta shi amma dai yana na matsayin kuskure kuma ana fata Allah ya gafarta mishi amma dai ba za a buɗe ƙofa ta yin abin da mutum ya ga dama na ƙoƙari wajen fahimtar nassoshin aƙida ba su kam ana tsaye da su ne a bisa tauƙifi na abin da Allah ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa sahabbai da tabi'ai suka bayyana duk abin da ya wuce haka ba a karɓa sai in ya dace da nasu ba kaman furo ne na fiqhu waɗanda suke ana samun mustajiddat sababbin abubuwa wanda za su bayi zuwa ga bukatuwa ga magana wani malami wanda ba wanda ya gabace shi akan ta kuma gani amma magana aqida to babu wata sabuwar matsala ta aqida da za ta zo wanda za a bukaci magana wani ijtihadi akai kuma gane bambancin duk abin da shafa aqida dama an riga an gama da shi wasu matsaloli ne suka biyo baya aka samu matsaloli da canjin aƙidun mutane da canjin yanayin yadda ake darasin aƙida ɗin amma dai babu wata matsala ta aƙida da musulmi ke buƙatarta wanda manzala su ɗari salama bai gama magana a kanta ba ko ƙur'ani bai magana a kanta ba ko salabbasi magana a kai ba ballantana a buƙaci ra'ayin wani amma furu'ul abin nan fiƙe wato maganganu na fiƙo da suka shafi mu'amala, suka shafi abubuwa da suke mustajiddat a cikin zamantakewa da al'adu da ciniki da bashi da aure da yaƙi da zaman lafiya da sauran alaƙoƙin mutane wanda suke da alaƙa da rayuwarsu to ana samun abubuwa sababbi kullum da za a buƙaci fatawan malamai a kansu wanda za su kalli usul sannan su yi hukunci da waɗannan maganganun usul na akan waɗannan furuɗin za su yi kiyasi za su duba sababbin nau'in kasuwanci sababbin nau'in hulɗa ta cinikayya sababbin nau'in abubuwan ci da sha nau'o'in sutura alaƙa tsakanin ƙasashen musulmai da kafirai nau'o'in maganganu ko ra'ayoyi ko fahimta ko tunani ko yadda ake kallon rayuwa ga suna iri daban-daban da aka za ga a duniyar da aka san muhimmancin ilimi akan kulla tarurruka da dama don yin nazari da bincike akan irin wannan abubuwan a kan Saudi Arabia akwai haya ciki kibarul ulama wanda aiki take ne ko kuka ce daga cikin mandate ɗinta shine wa da musulmi mafita akan matsaloli da suke bujuro musu wani lokaci sukan zauna su watanni a kulle su a wani hotel kawai su baro iyalansu su tawo su wata shida wata uku wata hudu kawai suna retreat suna bincike da tattaunawa akan wata matsala kaga an yi rubuce rubuce rubuce mujalladai kafin a fito da fatawa a kai ba kawai irin yadda mu muke bane irin yadda ibn mas'ud yake cewa ina ganin kuna da gaggawa fatawar da sai Umar ya tara badariyuna sannan ake magana akan ta wani wani ku da an mai magana akan ta kawai sai ya ce kaza ne kawai ya wuce abin shi wala yakhafu uku ba <laughs> bai tunanin menene consequence din ta ba abin da mai shi dai kawai ya faɗa ya wuce to haka zaka ga ana yi haka kuma a wuraren da misali ake ɗaukan karatu na boko da muhimmanci akan tara academics farfesoshi masana a kasashe daban-daban su tattauna akan abubuwa da suka shafi misali eh, abubuwan da likitoci suke kamar zar'ul a'da transplant irin transfusion irin yanzu da da ake yi na kwalba ba a cikin ciki ba irin abubuwa ne daban-daban mai hukuncin musulunci a kansu eh, abubuwa da ake kawo na abinci da kasashen turawa kasashen kafirai ba a san an yanka su ba ba a yanka ba mai hukuncin su ire-iren abubuwa irin wannan da dama za ka ga rubuce-rubuce da yawa kan su to kaga duk waɗannan furu'a ne amma aƙida fa babu wannan majalan a cikinta duk da kuma mutane fa suna yi da suna shiga cikin wannan kutse ɗin har yanzu Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa wa dalilu man qala laysa kullu mustahidin fil furu'i musiban qawluhu dalilin wanda yake cewa babu wani ba kowane mai ijtihadi a cikin furu'a ne yake dacewa ba qauluhu sallallahu alaihi wasallama fadin manzala da yake cewa man istada wa asaba falahu ajran wanda ya ijtihadi sai ya dace da daidai yana da lada biyu kuma istada wa akhta falahu ajrun wahid wanda ya ijtihadi sai ya kuskure yana da lada daya wajhu dalil fuskar wannan hujja shine annan nabi sallallahu alaihi wasallama khata al mustahid tarata kaga lokacin da Allah ya ce mustahid ya samu kuskure to ashe kuskure na iya bujuro mushi falahu ajrun wahid wasawabahu sawabahu ukhra wani lokaci kuma yace fa asaba yana iya dacewa kenan yana kuma iya yin kuskure wallahu subhanahu a'lam malam yace lamma takallama an at-taqlid wa shurut al-mujtahid wa anna al-ijtihada yajibu ala man istama'at fihi shuruti shurutuhu yayin da ya magana akan taqlidanci ya magana akan shartan ijtihadi shartan mujtahidi sai kuma ya magana akan cewa wajibi ne ga wanda ya samu cancantan ijtihadi wajibi ne kai ya zama muqallidi zakara ta'rif al-ijtihad sai kuma ya ambaci ma'anar ijtihadi لأن الاجتهاد يقابل التقليد saboda shine suke kishiyancin juna shi taqlidanci wa huwa lughatan ijtihadi a yaren larabci na nufin bazlul juhud yin kokari wastifragul wus'i da yin iyayenka da idraki amrin shaq da riska wani al'amari ne wahala mai kunci wala yusta'malu illa fi ma fihi mashaqqa ba amfani da lafazin ijtihad sai abin da yake yana da wahala Ta Kulu sai ka ce ijtihada fi hamli sakhra yayi kokarin daga dutsen ba za ta kulu ba za ka iya cewa ijtihada fi hamli al-asa yayi kokari wajen daga sanda ba domin daga sanda bai bukata kokari wasilahan arrafahu bi qawli a islahance kuma sai malam yace shine badlul wus'i fi bulughil gharq wal wus' bi dammil waw za a yi mawawun damma abbaqatu wal quwwa shine karfi da wato energy da karfi wa ba ta'riful am maliki wannan ta'rifi ne gama gari wa huwa ila ta'rifil lughawi aqrab yafi kusa da ta'rifi na lugha fala budda min taqyidihi bil hukm ash-shar'i dole ne a ce bulugul bazlul wus'i fi bulugil gharadi min al hukm ash-shar'i al bahth fi al ijtihadi allazi huwa tariqu tariqul li isbati hukumin shari'i domin abinda ake nufi shine yin kokari wajen riskan abinda hukunci ne na shari'a fa yakunu al-muradu bil gharad al-hukm shari al-matlub sai zama abinda ake nufi da gharad anan wato hukuncin shari'a wanda abin nema ne walau qayyadahu bil faqih da yace istifragu al-faqih al-wus'a da ya kayyade ba wai kowa ba wa qala yace bazlul faqihi was'ahu libulugil gharaz lakana kafiyan da ya isa ya ce wato malamin fikihu ya iya ƙoƙarinsa wajen riskar abin da ake so a riska lakana kafiyar da ya isa kama fi jam'il jawami kamar yadda zo a cikin wannan littafi na jam'ul jama'il mujalladi na biyu shafi na 379 لأن الفقيه لا يتكلم إلا في الأحكام الشرعية ومن magana sai akan abin da ya shafi كنت كنت shari'a. walil mujtahidi shurutun mujtahidi yana da sharuɗa taqaddama aktharuha fil kalami alal mufti sun gabata mafi yawan su a can baya a inda aka yi magana akan al mufti qawluhu faɗinsa da ya ce, mujtahidu in kana kamilal alati fil idan mujtahidi ya zama ya cika abubuwan da ake nema ai muhassilan li jami'i alati ijtihad ya hada gaba ɗaya ala ta ijtihadi kama ta kaddama bayanu kuma yadda ya gabata sai kunu mustaqillan bi ma'rifatil ahkam sai zama zai iya zama zai iya zama da yancin sa zai zama independent wajen sanin hukunci hukunci wadhahiru anna muradahu almustahid almutlaq yana bayyana gare ka cewa yana nufin mustahidi sakakke ba mustahidi wanda yake da kaidi da mazhabi ba da annahu huwa alladhi yakunu kamilal ala da mushahidi mutlaq shine ke da cikar kayan aiki wa yakunu bidhalika ihtaraza min mujtahidil madhhabi wa mujtahidil fatwa ya kenan ya keɓance mujtahidi na madhhabi da kuma mujtahidi na fatawa wanda za a dinga bashi tambayoyi ya je binciko sannan ya zo ya bayyana su da kuma mujtahidi wanda dukkanin fatawarsa magana su ta shafi mazhabin da ya karanta ne Wai ilmi taqaddam lahuma dhikrun kuda ko bai ambace su ba gashi aka sai yake cewa al-mujtahid mutlaq man tawaffarat fihi al ijtihad shine wanda yake da shartan ijtihadi cikakku wa mujtahidul madhhab huwa al alim bi madhhabi imami shine wanda ya san madhhabin limamin sa al mutamakkin min takhrij ma lam yanussa alayhi imamuhu ala mansusi wanda zai iya gano wani abin da malamin bai faɗa ba amma zai bi qawaidu na wannan mazhabin ya gano abu mujtahidul fatwa man qasura ijtihaduhu ala ma saha al-imami shine wanda yake na fatawa shi kuma shine wanda yake ya taƙaito akan abin da ya inganta kawai daga malaminsa malam ta tamakkan min takhriji ghairul mansus ba zai iya ƙara wani abu nashi wanda malamin bai faɗa ba haka ibn qayyim ya bayyana waɗannan maganganu a cikin i'lamul muwaqqi'ina mujalladi na 4 shafi na 212 malam ya ci gaba da cewa a wa in lam yataqaddam lahu ma dhikrun wa in kana alladhi yadhharu juryanul hukmi al-mazkur ma duk da yake abin da ke bayyana ko da ba ambace su waɗannan guda biyun ba amma hukuncin yana gudana har akan su aw yakunu li daf'i tawakkumi ba'd al-musamahati fi ba'd shuruط al ko kuma ya zama ya kawo wannan ne don tunkuɗe tunanin ko akwai wani rangwame game da wasu sharuɗa wa ala kulli falau asqata qawluhu ko ma dai yayi ne da a ce ya cire wannan zancen nashi in kana kamilan alati a ce bai ambace shi ba kana aula da fi sauki wallahu a'lam sai da masauran sun shigo kenan wa qawluhu in almuradu fil furu'i al murad biha al masail al fiqhiyya dhanniya allati laysa fiha dalilun qati abinda ake nufi da in yayi ijtihadi shine akan mas'alolin fiqhu na zace-zace waɗanda babu dalili yankakke a kansu da anna hadha huwa mawdi'ul ijtihad domin wannan shine mahallin yin kokari mu kiyaye jama'a sai abin da ba a samu nassi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan an samu nassi daga manzo Allah ko daga Allah subhanahu wataala to babu mahalli na ijtihadi wannan ijtihadin ya fada warwas idan jaa nahrul lahi nahrul lahi batala nahrul muaqqal ba a yi ijtihadi fi muqabalatin nas mu kiyaye wannan jama'a nassin ya zama akwai shi ka san shi ka san hukuncin shi ka tafi yin ijtihadi to wannan ya daga cikin shiga gaba ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya hana ko mun gani yana daga cikin shiga gaba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda Allah ya hana wannan kuma abinda muka mata da daga cikin laifin da Abu Hanifa yayin malaman hadisi Abu Hanifa an sha gaya mai hadisi sai ya ce ba ruwan shi dashi Allah ya gafarta mishi wannan ya tabbata a tarihinsa kamar misali da aka yi magana akan aka ce idan an hada abin nan babu kyau shan shan abun maye nabi babu kyau tsini sai ya ce in na ɗauki abin nan dabino shi kaɗai na ci na ɗauki ruwa shi kaɗai na sha in suka haɗa a ciki na akwai laifi aka ce a ciki me yasa in suka haɗa a cikin kwano za su akwai laifi irin wannan da hadisin albayyi an bil khiyar malam ya tafarraka ire-iren waɗannan yayi ijtihadi fi muqabalatin nas Allah ya gafarta mishi a cikin malikiya waɗannan namu waɗannan na yanzu masu da'awa malikiya suna iddia irin wannan abubuwan su gani ma suke yi ijtihadin da maluku yake yi to ya fi nassi muhimmanci kaburat kalimatan wannan muguwar magana ce Allah bai aiko Imam Malik ba manzon Allah Muhammadu dan Abdullahi Allah ya aiko abin da ya faɗa da shi za ya aiki abin da ya ce a bari shi za a bari amma Maliku babban malami ne mai kima a cikin addinin musulunci da haka yana da damar ya fahimci wani abu daga nasu amma ba wai ya faɗi magana fi muƙabilin nasu ba wannan ba a karba ishtihadi ana yin shi ne akan zanniyat abinda babu nasi Shi shine Allah subhanahu wataala ya ce mata su yi idda salasatu quru to sai ai kokarin fahimtar me quru din tunda bai ce salasatu ashhurin ko salasatu ayyami ko salasatu asabi'a ba ta bai faɗa karar ba sai a nemi menene fassara irin wannan in baka san fassara ba ma'ana in ba a samu wani hadisi da ya fassara ba ciniki kaza da kaza ya halasta ko bai halasta ba irin abubuwa ga su nan dai burjik waɗanda dole ana buƙatar fahimtar malamai wajen magana a kansu sai ka faɗa kuma ka ce wallahu a'lam malaman da suka sa abin da suke jama'a babu abin da suke jin tsoro irin wannan a al'imamul bulki ne kamar da ake ba da labarin sa malami ne mufti amma aka ce in aka mishi fatawa jikin shi har rawa yake yadda ka san kamar irin ɗan sanda ya kama mara gaskiya jikin shi har rawa yake ya firgita saboda tsoron abin da zai faɗa to ba wai abu ne na gadara ko kuma cewa malamin mu ya iya kuma mazhabin mu su suke da cewa ba dan Allah bai aiko mazhabin ku ba Allah bai aiko malamin ku ba manzon Allah Allah ya Shi shike da wannan shari'a shi kuma ke cewa ga yadda za a yi Allah ya tsare malam ya ci gaba da cewa qawluhu wa asaba falahu ajrani wa in ajtahada wa akhta falahu ajrun wahid المراد bil isaba an ما أداه إليه اجتهاده ijtihaduhu هو الحكم في الواقع abin da ake nufi da dacewa shine zama abin da ya faɗa bayan kokarin sa ya dace da asalin fatawa da ita ce gaskiya wa qawluhu ajrani ay nasibani min ath-thawabi ya'lamuhum Allahu kariyatan wa kayfiyya wato rabo guda biyu na lada wanda Allah ne ya san iyakacin yawan su da iya da yanayin su ajrun ala ijtihadihi akwai ladan kokarin sa wa ajrun ala isabatihi al-haqq da kuma wato lada akan dacewa shi da gaskiya Da kaunihi sanna sunnatan yuqta dabiha saboda yanzu ya kawo wata sunna mai kyau da za a koyi da ita fa almuqalliduna sai masu taqlidanci su bi shi akan shi wa yadhharu alhaq gaskiya kuma ta bayyana wa in ijtahada wa akhta falahu ajrun wahid al-istihari idan ko ya kokari sai kuskure zai samu lada guda daya akan sa lada ajali daya wa khatuhu maghfurun lahu Allah ya gafarta mai kuskurensa da annahu ghairu maqsudin saboda bai nufaci kuskuren ba illa in kasura fil hari sai dai in ya gaza ne ya ƙi yin abin da ya kamace shi da kaye magana wa hadha huwa al sahihu fil mas'ala wannan shine zance na gaskiya akan wannan mas'ala annahu laysa kullu mujtahidin musiban ba wai dinna mai ijtihadi ne da dace ba balil musibu wahidun wa man adahu mukhti za a samu mai gaskiya daya dayan kuma ya kuskure wa huwa qaulu malikin wa abi hanifata fi qawlin wa shafi'iyya wal hanabila wannan shine maganar maliku yace magana abu hanifa a daya da cikin zattukan shi shine magana shafi'iyya da hanabila wa qawlu fadan da yace wa minhum man qala kullu mujtahidin fil furu'i musibun هذا القول الثاني في المسألة وانا شين زنشي نبي وانا سكيغنين شوى كواي ديدي وهو قول آخر وانا زنشيني الأيام لأبي هنيفة وبعد الشافعية وبعد المالكية وبعد المتكلمين فيكون له على هذا القول أجراني وانا سكيغنين أنما ينادى لا دا قدابي ومن شاء الخلاف هل الله تعالى في كل واقعة هل لله تعالى في كل واقعة حكم مؤين في نفس الأمر قبل الاجتهاد المستحيل abin da ya kawo wannan saɓanin shi shin kaza da wani yace halas ne wani kuma ya ce haram ne akan mas'ala ɗaya, shin Allah na da wani hukunci da ya riga ya yanke mata tun kafin wannan ijtihadin tun dama can fil azal a gurin Allah eh ne ba a'a ba da haka wanda ya ce eh shi dace da na Allah wanda ya ce a'a ya kuskure shin haka abin yake aulaysa lahu hukmun muayyan ko dama Allah ma bai yanke mata hukunci Allah ya ba mushidai mutlaƙin wato ‘yanci ne na duk abin da suka yanke ya yi kamar yadda misali manzala sa islama ya ce masadu ɗan mu'ab yi musu hukunci mutanen banu ƙwarai ga ku ya ce ai musu kaza ai musu kaza sai ya ce ka dace da hukuncin da allah ya yi yana saman bakwai to allah ya riga yi wannan hukuncin ne sannan aka baiwa sa'ad ɗan mu'az dama ya yi nashi sai ya dace ko kuwa Allah bai mata hukunci ya matsala sai da sa'ad dan mu'az yayi sai Allah ya ga shi ma wannan hukuncin yayi mushi ko kun gane kuwa kaji inda suka kirkiro wannan sabani da suka kirkiro wannan fikira sai suka kawo wannan sabani cewa ai mas'alar tunda yanzu ta faru on to dama can ba ta da hukunci yanda ta faru ya kamata a sauka mata da hukunci da Manzala Allah sallallahu alaihi wasallam yana rayi ana mushi wahayi sai Allah ya ce mushi yi kaza ta fuskar qur'ani ko wahayi na hadisi tunda baya nan sai Allah ya bawa annabawa magada annabawa sune malamai su hukunci da suka ga dama tunda su ba za a musu wahayi ba to babu yadda za a yi su leko abin da yake shine daidai a wurin Allah da haka sai Allah ya bar abun a buɗe duk abin da ra'ayinsu ya kai zuwa gare shi bayan kokarin da suka yi to Allah ya dada wannan da haka da abin da suka yi daidai ne ka ji ra'ayin wasu wasu suka ce a abin yana da hukunci a wurin Allah idan ya dace da hukuncin nan na Allah ne daidai idan bai dace ba daidai ne, wannan shi ne ra'ayi al-aswab ne ra'ayi al-aswab domin ne hadisi jigon bayan shi cewa fa'a saba da kuma fa'a akhta kenan akwai inda zai dace da daidai akwai kuma inda zai kuskure daidai to ya za a gane ya dace da daidai ne in ya dace da usul da da amma na shari'a ya dace da daidai kenan za a sa makarfafin zato cewa ya dace da daidai idan kuma ya kuskurewa waɗannan ƙawa'idin amma to za a sa marin jayin zato cewa ya kuskure daidai duk yake ana iya samun fahimtar yadda kake fahimtar waɗannan ƙawa'idin ne shi ba ka shi fahimta ba shi sa za a ce marin jayin zato marin jayin zato tsakanin abin da su wane suka faɗa akan mas'ala kaza da kuma abin da su wane suka faɗa akan yanzu ka ɗauki misalin da muka yi auren mutu'a da ibn abbas ya doge akan cewa halas ne sauran sahabbai suka ce ba halas bane kaga kowa ba da kai wannan magana ba da kai wannan magana ba yana da hujujin da ya tsayo akan su to amma karshe sai aka gane cewa maganar ibn abbas ta fi karkata zuwa ga rashin gaskiya maganar waɗannan sahabbai ta karkata zuwa ga gaskiya saboda dalilai sun fi goyen bayan to haka zaka fi safa wanda dalilai suka fi goyen baya ya zama ba da san kai ba yanzu halasta abin nan da ibn abbas ne ba yana halastawa ba ne kawai saboda irin halastawa yan shi'a ba ko mun gane duk da shi ma a ƙarshen rayuwar shi ya goya tuba su suna halastawa ne don su yaɗa barna shi ko yana halastawa ne saboda yana ganin wannan shine hukuncin shari'a akan abu kuma duk da haka duk da ya halasta din ba a ruwaito a tarihinsa cewa ya ta yin auren mutu'a dan ya more ba in za ka gane ba wai yana nufin fasikanci ne ko barna ba a yana so ya tabbatar da abin da ya gamsu cewa shine hukuncin Allah ne to haka ake so malami ya zama da ka gamsu cewa shine gaskiya ko da mutane ba su faɗe shi ba karka canza shi ibnu hibbara da muka ambata a baya na da gaskiya abin da ya mishi jarabawa iri daban-daban muka tare shi zamu je insha Allah ya fuskanci jarabawa iri daban-daban an kore shi a gari kaza a wani gari ma sai an boye shi cikin dare ya gudu jahilai sa so su kashe shi saboda yayi magana akan malamin sa akwai garin da yaje yana zuwa aka tambaye shi wani fa yace ai wani ai mutum banza ne ba ka ba hadisin shi ashe wannan nan kuma duk garin babu mai girma irin shi ana zuwa aka fara daga kasuwa mutane suka taho da gorori da addina za su kashe ibnu hibana da kyar aka ɓoye shi da kyar aka ɓoye shi da dare ya sa ta hanya ya gudu akwai garin da ya a attajiri ne alƙali mai kuɗi wasu suka mai sharri cewa suna bin shi dirhami biyar waya taɓa siyan buhu na hatsi a wurin su bai biya ba aka zo aka cacime shi aka yi gun yan sanda da shi haka aka ta rigima irin wannan jarabawa in daban-daban da sharri saboda yana da tsayawa akan abin da yake ya san shi gaskiya ne a ilmanci wannan kuma shine sima ta dukkanin malaman kwarai randa kuma ka gane ba daidai bane sai ka ce kawai na gane ba daidai bane amma ba zai ka san abu daidai ne ka gamsu cewa daidai ne amma saboda wata manufa daban sai ka zo ka ce ba daidai bane to wannan shine ke jawo lau yake jawo zai yake jawo kuma tabewa Allah ubangiji ya sani wannan shine mansha na wannan sabanin wa amma al-hukmu fiha wa inma al-hukmu fiha ma wasala ilayhi al-mushayd bishtihadi ko ko ya zama hukuncin kawai shine abinda mushaydin ya kai gare shi fa ashabul qawli thani masu wannan zancen nabi masu cewa hukuncin shine abinda mushaydin ya kai gare shi qalu suka ce la hukuma lillahi kabla al-istihad Allah bai da wani hukunci akan mas'alar kafin mustahidi ya hukuncinsa bal hukmuhu ma adda ilayhi ijtihadul musaid da aka hukunci wannan mas'ala shine abinda mujtahidi ya kai gare shi fa ma galaba ala dhannihi fa huwa hukmullah suka ce abinda ya rinjayi da tanka shine hukuncin da Allah ya yi kaje da suka inda suka yi abinda shi sa ibnu qayyim ya littafi ilamul muwaqqi'in an rabbil alamin wani ya da suka fanda insha Allah za mu karanta shi in Allah ya bamu eh, abin nan eh, dama da tsawon rai da zarafi a cikin waɗannan darussa na usuliyar da muke yace masu sa hannu a madadin Allah duk kana fatawa ka san kana wakilta Allah ne yanzu kana yin hukuncin da Allah ne ya kamata yi shi da kanshi to Allah ba zai buyi da kanshi ba kai ne wakilin shi suka ce abinda zaton ka ya rinjaye zuwa gare shi to kawai shine hukuncin Allah akai wa qala al-jumhur inna Allah ta'ala inna lillahi ta'ala fi kulli mas'alatin hukman mu'ayyanan sauran malamai suka ce lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana da hukunci sananne akan kowace mas'ala qabla al-ijtihadi kafin mai kokari kokarin sa fa wafaqahu fa huwa musibun wanda ya dace da shi ya dace wa man lam yuwafiq fa huwa mubtadi'un wanda ya kuskure shi ya kuskure qawluhu wa la yajuzu an yuqala kullu mujtahidin fil usul al-kalamiyyah musibun al-murad bil usul al-kalamiyyah masail al-aqidah al-mansub ila ilm al-kalam mas'alolin aqida waɗanda ake danganta su ga ilmul kalam to ina gabar mu tsaya nan saboda yanzu zaka ci gare yayi sai mu tashi qawluhu wa la yajuzu an yuqala kullu mujtahidin fil usulil kalamiyyati musibun sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu karasa wannan ah, karatu insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik